أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جماعة بركتكم لكم لتورارم أولا لوكتي namuku gaisuwa irin ta addinin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa barakatuhu barkanmu da warhaka barkanmu da halin ciki kuma muna son Allah ta'ala ya yi mana abin da a duniya ke ciki na wannan annoba ta korona. Allah ubangiji duka wanda suka tafi shahadar su masu lafiyar kuma Allah ya ƙara musu da musu albarka waɗanda suke kwance ba su da lafiya ko suke yawo da ita a jiki ba su sani ba Allah yi ya yi musu ba tare da sun sani ba Allah yi ya sa alkalai masu ɗimbin yawa su biyo baya Allah ya sa wa jami'o'inmu da hukumominmu da suke ƙoƙarin wato tsare al'umma daga wannan annoba Allah ubangiji ya da amin Allah subhanahu ta'ala ya kamu a yau kuma muna takwas ga watan Ramadana na wannan shekara ta ta hijiya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da arba'in da ɗaya idan yan uwa su fata ba muna da cikin suratu ayun malam ya ji mana ayoyi insha Allah za mu kama mai ita wa ɗan uwa lambobin da za a yi ta aiko da fatawa wato a kansu ta farko muna sifili takwas sifili bakwai shida sifili shida bakwai ɗaya uku a turanci 9-7. 606713 tayi na biyu sikili bakwai sikili hudu daya daya shida biyar biyar uku uku a turanci 070 411 6 5 5 Allah wanje ya samu da alhamdulillah a jiya idan yan uwa ba su manci ba a suna da mu mun tsaya a aya ta ta ashirin daidai yau da izinin Allah za mu tashi aya ta ashirin da ɗaya inda za mu saurari alarma ma kamar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم إذا لهم أسرع مكرا إن رسلنا إنما على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون نعم cikin sarki a wannan aya mai albarka yana nuna mana ɗabi'a da hali irin na ɗan adam na butulci wato ɗan adam mai butulci ne ta za ki ta tsari baki ta goge baki a ƙasa Allah ce ɗabi'ar mutum kayan da yake wasu ba a zakonan nasa rahmatin min ba'di barra a masatuhum Allah ce idan muka ni'inta mutum mukan yi in kaɗan adam bayan gara a masathum bayan baƙin talauci da da ya yi fama da shi da yana wahala abinda za a ci da kyar abinda za a sha da kyar abinda za a hau da kyar gidan haya da kyar takawa da kafa babu abin abin da nan babu abin hawa yanzu Allah shi sai muka jikin tashi muka sako maka ni'ima muka tashi shi halin da arziki da dukiya muka ba shi gida muka ba shi abin hawa mota muka ba shi sutura ci da sha muka rufa a asirin gurgudo in ji Allah ko kuma da rashin lafiya ne yake fama na jikin shi a kwance yake shekara da shekaru ba lafiya ba fita waje Allah yanzu muka warkar da shi muka ba shi lafiya to Allah ya ce da ya samu lafiya ko ya samu arziki to sai yana amfani da arziki kuma wajen yi wa musulunci zagon yana amfani da wannan arzikin da muka masa wajen gina sinima kuma inda za a rika saba wa Allah ya ebo arzikinsa ya je ya gina mashaya ya gina wajen barna ya gina wajen rawa ne harkar mata shi ne harkar yaƙi da musulunci kuma subhanallah ko ya zo ya tada kayan baya ce fa masallaci nan inda ake sallan nan juma'an fa ya bincika ya tarar a tarihi gonan su ne na gado saboda haka wallahi sai an bashi shi wannan masallaci saboda kawai ya auna ya ga wajen wato yana da waje ne very strategy wato za a iya gina wata supermarket za a iya gina iya gidan mai wajen waje zai yi kasuwa wajen santa da ikon jama'a za a yi ciniki da zai ga lauyoyin zai ga 'yan sanda zai ga alkalai tsawon ku yi kwamiti ku je gun alkali ba kwamitin masallaci ku je gun alkali ku je gun 'yan sanda hmm? a yi ta da ƙara ya ɗauko lauyoyi ya kuma ko ya an zo neman abin nan ko da shi a masallaci a ce to jama'a kai makarantar ma'afa cikin gobe za a koma ko ran litinin za a koma to ina ya za a iya ɗaukar lauya misali a yi ta fama ba za ka matsaci da shi ba ya sanya ka samu lauyoyi ba cin su da shi ka samu alƙalan cin su da shi a yi ta ɗage ƙara kawai a yi ta ɗage ƙara har ku gaji Allah ya isa bai suka ce wai Allah ya isa suka ce Allah ya isa kawai kenan magana ta kare Allah ya soke to shi kenan za ki su bar masallaci ko ya kai za ka yi masallacin anguwan ku ce duk gonakin su ne saboda ya auna ya ga lalle wajen ce a ko ya je masa makarantar islami ya rika iska iska da dogon kasa da kuɗi shi yanzu ya taka kasa ya zama kan wani abu irin nasihar da mutane karuna suka masa kenan suka ce karuna ka ta dukiyar da Allah ya baka tabbi fi ma ataka Allahu dar al-akhir min lahiran da duki dan karuna wala tansa nasibaka min ad-dunya kuma hada ka balle ka ci ka sha ka yi siki ka zauna a waje mai kyau ka ka hau da motoci da su kuma muhalla ka kuma wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka ka rika kyautata wa mutanen da Allah ya sa maka wala tansil fasada fil ardi daina barna a bayan kasa karuna daina barna inna Allah la yuhibbul mufsidin Allah baya son barnata inna ma utitu ala ilmin indi ya ce samun bauki a harkar dukiya ta ilmin guda gudanar da ita mutane da shu'aibu da annabi shu'aibu ya musu abun nan wa'azi su je da kawai mu da salawatuka ta'amuruka an a an a amwal amanata Allah ne da take take ummuta take kada mu abun da muka ga dama da dukiyoyin Allah na ala fi amwali na ma to haka an kada yake idan lafiyan da yana kwance ma malam ko dundun baya iya fita sai an juya shi nan an juya shi can wanda ya warke ya fito to shi ne babban gangi masu yawan musulunci zagon kasa ma mai fata da annabawan Allah mai fata da masu aziz ko kuma a ne musu allati ibahum makrun ayatina sai ka kullum mitin ake yi kullum taro ake kawai yanda za a ana kulla makirce makirce makirce jagon kasa yanda za a hana addinin musulunci yaduwa yanda za a takurawa addinin musulunci a tashishin da zai yadu ba in ji Allah kulillahu asra'u makran ya muhammad kashi Allah ma sarki ya so mai gaggawan mai da martanin makirci da suke yi ne Allah mai gaggawan mayar musu da makirci ne ina rusuna na wato sakamakon munafurci da makirci da suke Allah mai gaggawan mai da musu martani ne ina rusuna na kuma lallai mala'ikunmu tubuna matan kurun, mala'ikunmu suna rubuta duk makirci da kuke kullawa cikin Allah bikin da kuke yi ya masu yawan musulunci da kasa ya masu yawan musulunci sharri ya masu yawan musulmi sharri sai an da su a garuruwansu sai an kashe musulmi A yi mitin an sayo makamai sai an hana wata makaranta sai an hana wani masallaci sai an boye fayil Allah ce ina kuke Allah ce ku ne waɗanda eh to Allah zai gaggawan maida muku martani makirki da kuke wannan farko muku da bala'i da wata ba. kuma Allah ce mala'ikunmu suna rubutawa duk munafurci munafurci da makirce makirce da kaifi da kusunguriya da floating da kuke wa musulmi da kuma musulcin Allah Allah ce duk mala'ikunmu suna rubuta rusul anan sun fi mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah ya ce wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya alamun ma taf'alun yake lalle mun sanya alaikum ma wa inna alaikum lahafizin mun sanya waɗansu bayin mu mala'iku masu mulkin inda kuke aikatawa masu lura masu sa ido a kan dukkan abin da kuke aikatawa na alkhairi ko na sharri kuma kiraman mala'ikun nan masu daraja ne masu kima ne ba kanan hantu ba ne wanda baka yi ba su ce sun yi ce ka yi ka yi su ce baka yi ba a'a ba a su kwanci ne allafe ka yi suna cikin rubutu a kowane lokaci mala'iku ba sa hutawa ba sa gajiya ballanta na ce za su huta an aka mutum yana laifi ya ce ku bari in ya tafi break ya je hutu sai mu ci gaba sai na majal gani ba to katibina kullum suke rubutu suke la kurun da ba sa tafiya nan la ya akuluna wa la shirabun ba sa ci ba sa sha balle ta ce mu bari in ya je lunch ya je break ya je kaza sai mu yi kaza kafin ya ga mun gama. Saka gaisu birijalan laisu bi ijanin wala nisa laisu lijanin wala nisa ba maza bane ba mata bane al'atar bari in ta haihu ba mala'ikar to ba ma mata bane ba mata bane ba shi ya kai mutum shi asibiti ta shi ta haihuwa ya kai na ce fandi to mala'ikun nan ga sunan kuma layar kurun ba sa bacci haka Allah ya kullum cikin rubutu suke kiraman katibi ya ce inna rusulana yaktubuha ma tankurun Allah madaukakin sarki yake ina masu makircin nan ina masu yawan musulunci zagon kafa ne yace shi Allah da kuke wa addinin sa ba makirci kuke kafurce masa kuke bauɗe masa kuke masa zagon kafa kuke wa addinin sa zagon kafa yana da hanyoyi da yawa da yawa fa'in da zai kama domin huwa yi yusayyirukum shi da ke tafiyar da ku barri a doron ƙasa doron ƙasa muna tafiya doron ƙasa da kanmu ko ka tafi a kan keke ko ka tafi a kan mashin ko ka tafi a kan mota ko ka tafi a kan jirgin ƙasa ko ka tafi a kan doki ko ka tafi a kan rakuli ko ka tafi a kan jirgi ko wani abun hawa a doron kasa kira to Allah ya ce to ai kan ya kama ka cikin cikin da kake yi shi a mota ka yi hatsari dukkin ka neme shi ka rafa kawai kan ya kulle mota ta rika zurawa ko da ka buga kanka a kan toku tana tafiya kawai tana gudu in zuba ka a cikin wani rami na ce hanyoyin kama ku da yawa masu sauki ne da yawa in ji Allah in yi in kama ku ko kai karo da macicin ko kai karo da keke ko dabban nan ce tsalle ka buga da ka karya wuya sannan wal bahari shine mai tafiyar da ku a kan teku jiragen ruwa allaci zai iya kama ku teku in hallaka ku allaci hatta ina kuntu fi bahar filkulki zan bar ku ita barnan ku ita makirce makircen ku ku yi taimakon ku yi addinin musulunci a kirki ku yi a kirki kawai in ka ji zama Allah ce a cikin kun fi sai kun hau jiragen ruwa kun hau kwale-kwale wajen da bihi suka gudu da ku jirihin tsayifatin kudin ƙanshin iska mai daɗi irin na teku ɗin nan fari hubi ha sai su yi farin ciki da wannan iska suna kallon yanayi na teku suna shi daɗi sai sun yi tafiyan teku Allah ya ce za a tarihun asikun sai un turo wata irin guguwa ta cikin teku guguwa ta kan teku kawai ta ka kaɗawa wa ja'ahumul mawtu sai igiyar ruwa ya rika kadawa wayar irin na teku ruwa ya rika kadawa ya rika juyawa gugun da ta juya wannan ruwa din kulli makani igiyar ruwa ta kullo muku ta ta kullo muku ta gaba ta kullo muku ta baya ta kullo ta dama ta kullo ta hagu fa zannu annahum fi hisabi sai sun tabbatar sun yi yaƙi kawai cewa lalle yau sun gama kawai ba mafita yau sun hallaka sun gama kawai sun yanke tsammani da rayuwa Allah ya ce nan da za ka gan su kuma da'awu Allah mukhlisina lahu dina nan za ka ga wani yanzu ne suka tuna ta yadda Allah a yafi mana bacin da muke wa musulmi Allah a yafi mana bacin da muke wa musulunci Allah a yafe mana a da muka yi mitin da muke yi na gama da musulmi da musulunci da hana masallaci a bauta ba Ya Allah mu abu so hakan ba mun gano kuskure mu eh ya Allah ai fa'il din maza a kona shi Allah da suna roƙon Allah su duk ababen da suke bautarawa Allah da suke hada Allah da su suke shirka da su gaba ɗaya sai su su su su da su Allah kai za su rika cikin muku isira suna tsarkake wato wajen addu'ar su Allah kansa yahuddina suna tsarkake addu'ar su ga Allah domin addu'a na addini ma da yi wa Allah alkawari su sai la'in an jaitana ya Allah in har ka tseratar da mu ka kubutar da mu min hadihi ai min hadihi musiba daga wannan musiba daga wannan bala'i to lanakunan min ash-shakirina za mu kasance cikin masu gode maka su bauta maka su daina haɗa ka da da da da da ababen wato shirka rantsuwa da ɗaukar alkawari mai girman gaske falamma an jahun Allah yayin da ya amsa addu'arsu na tseratar da su suka tallafi kogin nan suka hau tudu suka dawo gida lami lafiya التي إذاهم ليبغون في الأرض بغير الحق sai kawai su rika kancanci a doron ƙasa ba tare da haƙƙi ba su yi ta ɓarna tare da haƙƙi ba su kashe mutane ba tare da haƙƙi ba su yi ta dukkan wata masha'a da alfasha da kafurci da zunubai da rusa addinin musulunci da ƙoƙarin yin haƙƙi ba tare da yin ba musu komai ba. Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku kafurai ya ku mutane masu zaman kasa ya ku masu yakin jinin Allah ya ku masu yakan musulmai ya ku masu kutun gula da baki ke masu kyau addinin Allah inna ma baghyukum ala anfusikum sakamakon ta'addancin ku da barnan ku da baki kuma cikin da kuke fa ala anfusikum da kanku da kanku da kanku kanku kuke yi wa me yasa kuke haka me yasa kafirai suke hana addinin musulunci nan walwala ba su tura kike su ya kiran su tada garuruwa su tada kauyukan musulmi da kawai mata alhayatu duniya Allah ya don don neman rayuwar duniya kawai ne su ji daɗin rayuwar duniya nan kar su su ji ana kiran sallah kar su ji ana wa'azi kar su ji ana kiran da su Allah ya manzo Allah ya ce za su ji ana karanta alkur'ani kar a rikice musu ka za haram ne ka za ba kyau ku daina kaza gaba ɗaya don su ji daɗin rayuwar duniya shi ba musulmi za su ji daɗin rayuwar duniya wani in ba musulunci za su ji jin daɗin rayuwar duniya in babu wai abin da babu kan sallah Allah ya ce to su ji rayuwar duniyar su dime ka su yi makircin a biya ku Allah ku gama shi jaɗin rayuwar duniya suka summa ilaina marji'ukum koman ku ba ta yana da shi ne in ji Allah nunabbi'ukum kuma za mu ba ku labarin bima kuntum ta'malun abinda kuka kasance kuna aiki da masu kima ciki za mu ba ku labarin su in ta bayyane daki daki in ji Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ayoyi Allah su da yawa yakan bayyana mai cewa a manzon Allah salsalan da mushirkan da sun fi na yanzu a kudan yanzu da mushirkan yanzu da mara sun fi su tsohon Allah sun fi su hikima Allah ya fi sarki ce wata zara bu bufin fulki a kudan zamanin manzon Allah mai suka ce إن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء, في الرخاء ويخلصون في الشدة وأما مشركو زماننا فشركهم دائما في الرخاء والشدة سبحان الله أنا بس مشركي ذكاء فإن زمن من ينزو sun fi mushrikai da kafurai na zamanin da ban shirka da kafurki da tsanani suka ce mushirkan da suna shirkansu ne a lokacin da suke cikin walwala babu wani bala'i babu wata fitina kuma suka tsarkace addini su tsarkace addini su koma ma Allah yayin da suka ga uwan bari wato yayin suka ga bala'i da musiba shi yasa idan suka hau jira ruwa suka ga za su nitse za su halaka su rika kiran Allah su jingina dukkan gumakansu da abokan bautansu sai su kiran Allah shi kaɗai ne kawai idan Allah ya tseratar da su ne suka hukun taka kasa lafi lafiya kawai a cikin da suke gani ko ba za a iya halakar da su ba su kuma suna bauta ma gumakansu amma kafirin yanzu da mushirkin yanzu shirkuhum da'iman kuma cikin shirkan suke mutum bala'i ya kuma masa zai halaka shi yana ya Hussein ya Hussein yana kiran wani Allah bala'i ya taso ma zai halaka shi yana kira ya shehi ya shehi ya shehi wani hatsari ba ya haifa mota tsaye rami da mutum yana kiran shehi wani ko yana kiran wani Hussein subhanallah ko kuma in kirista ne za ka ji wasu ake jesus jesus jesus jesus har ajali ya zo ya same su har abun ya halaka su da husaini a da sunan husaini a bakin shi da sunan abin yesu a bakin shi da sunan shehi wani a bakin shi maimakon an ga hatsari za a mutu a mance da duk nan a ajiye su tukuna a gyara a sulhu da Allah a samu a tsira da kafuran da suke yi amma ina idan yanzu ciki ya da cikin bala'in da musibin ciki shirkan ake Allah Allah wani rufa mana asiri Ya sa ake shirka me sa ake zagon kasa wa musulunci me sa ake sunna muhammad salon zagon kasa me sa ake yi wa musulmai zagon kasa a duniya a ka garuruwarsu, a garuruwarsu, garuruwansu da wai don neman duniya ne duniya ta ji daɗi su masu halaka musulman da biya su makudan kuɗi su masu abinda masu kera makamai makamai da bindigogi wasu kuma suka samun albashi sannan su suka sa su kuma su zauna duniyar ta musu daɗi Allah ki to duniyar da kuke so ku rayu a cikin ta har take kai ku ga halaka musulmi da ma kirki wa addinin musulunci da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da ruruwan musulmi da halaka su Allah ce ku zo mu ga duniyar da kuke gasa a kanta kuke wawa su a kanta ya take duniya in ji Allah إنما مثل الحياة فاختلط به نبات بحار حتى da kuke cewa waso a kanta kuka so ku rayu a cikinta an karuɗe ku kuka bauta ma Allah kuka cikin manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam karuɗe ku kuka ta shirka kuka ta farkin shaidan kuka ta kashe musulmi kuka ta musulunci zaman kasa kuka kuke rugurugu da garuruwan musulmai ku kona masallatai ku kona makarantu ku halaka dabbobinsu ku halaka gonakinsu don duniya da so Allah yake to ga duniya na mamadul hayati duniya misalin wannan duniya da kuke so ku rayu a ta, Allah yake ma'in kamar ruwa ne na sama anzalnahu minas sama'i kamar ruwan insha Allah daga sama ruwan sama yana sauka fahtalata bihi nabatul ardi ruwan ya shiga kasa ya ci a kudin kasa ya yi mixin da ƙasa da tsirrai da suke ƙasa tsirrai ba ya akulu aku irin tsirran da mutane ke ci wal da irin tsirran da dabbobi ke ci kawai hatta idan aka satil ardu zukhrufaha da ruwan ya sauka gwanaki suka fito tsirrai suke fito wanda mutane ke ci irin su masara dawa jero maiwa irin su abin nan doya ne a'a shinkafa ce a'a alkama duk wani amba ne da acca da duk wani abun da yan adam suke yi ci gwaza ne wali ne rizga ne abubuwa da suna da kuma irin tsirrai da dabbobi suke ci suna irin nasu hatta idan aka zakin arzu zukufa sai da gonaki suka tsira suka yi kyau suka yi yabanya suka to masu jan hankali suka to very attractive za ka baya iya zama a jiya kullu sai ya dan zaga gonan shi ya dan zaga yana duba yana duba ya zauna cikin gonan ko ya zauna akan tsauni ko ya zauna akan wani dutse yana kallon gonan tana burge shi saboda tayi yi kyau yabanya ta kama yadda kake so zayyana ta gama yin ta yin kyauta a gamsa ya gama bayyana gaba ɗaya wa zanna ahluha annahum qadimuna alaiha masu gonan sai suka zaci su suna da iko a kan gonan za su zo su girbe ta su yi harvesting ɗinta girbe amfanin gonan su su da su gida yace rana da daddare kawai Allah ce ataha amruna laylan aw naharan kawai ga musibar mu da bala'in mu kawai ya zo mu nan da daddare ko da rana suna sa tsammanin kawai za su ji sassafe za su je su yi girbi su da amfanin gona kawai sai su je ba ta kawai a musu ba ta su ga gona ta koli girba ta kurmusa yi baki mu tura bala'in da rana in mu ga dama ko mu taura shi da rana ko da sha Allah wanda Allah ya kai mu sanya gonan fidan gaba daya wato eh, eh, hadakakkiya ta yi bakakirin allam tauna bil amsi kaman ba ita ba ce ajiyar nan a ce ta gaban sha'awa ta ce ba da sha'awa mun gaba da ita in ji Allah da zalika haka nan ne nukaftil ayati muke bayyana muku ayoyinmu dalla dalla daki daki da kuma yana karura da masu mutane masu tunani wannan akwai makamanci da ayoyin a cikin waɗansu suhuri cikin suratu nun da kalami wa mayan surun Allah maɗaukacin sarki ne lokacin da ya ba da dukkan waɗannan matasan da babansu lokacin da ya ya yakan ba wa miskinai da ba su haƙƙinsu miskinai sukan yi sammako lokacin da baban waɗannan yaran mai gona yake girbi su yi je yawa da zai girbe gonan shi yawa da zai girbe gonan shi ya kan miskinai sun je baban yana girbe ya fitar musu da haƙƙi ko haƙƙahu yau masu inda Allah ya ce a fitar da haƙƙi da girbi bayan ban ya kuma malanci ɗan miskini da kira a haka yana mutuwa ƴaƴan shi suka gaji gonan su kuma wa ga dau ala harbin qadiri suka yi sammako suka yi mitin Allah ya kula da hal yawma alaikum miskin saboda wai kar miskinai su sani suka ji cikin gonan su suka zauna da daddare suka yi shawara cewa gobe da sassafe sun duhu duhu kar ma wani ya kai su ɓoye sirri za su je su girbe gonansu ba tare da sanin miskinai mabukata ba yadda babansu ya saba yi su ba za su bayar ba suka koya suka ci gobe su sama ko su je bala ya nun ba su ce insha Allahu ba fa alaiha ta'ifun wa hum na'imun suka tasfi suka da suka je gudan sai suka gaggaba sai Allah ya jeho musu wuta ta kurmus mus ka zama so ka ji karmani kai abu shi kawa kawai shi kawa to a cikin suratu suratul kahf Allah sarki ya yi bayani wani mutum da ke a مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وإن أخذناهما بشكل ne a الجنتين آتت أكلها بإثنين ولم تظلم منه شيئا قال لصاحبه وهو يحاسبه أنا أكثر منك مالا وأعز سفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تجد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاسبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لا أشرك الله ربي ولا أشرك بربي أحدا عشان الشقايا ليس يكفي وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على فروشها wannan الفهر a cewa a Allah ce karanta musu ya Muhammad labarin mutane biyun nan da ba gonaki na dabino da inabi sannan muka zagaye shi da waɗansu shuki-shuki duk shekara wannan gonan tana ba da amfani tana ba da amfanin gonanta sau biyu bisa tana ba da amfanin gona ya yi ya samu ɗan uwanshi mara gona mara arziki yana masa alfahari yana ce masa na fi yawan jama'a kuma na fi yawan dukiya kun san dama ai jama'a gun mai dukiya nan suke nan suke karewa wa aikun nasu qaddabu ila man indahu zahabun wa man lam indahu zahabun wa man lam yakun indahu zahabun fa anhu nasu qaddabu wa aikun nasa qad malu ila man indahu malun wa man lam yakun indahu malun fa anhu nasu qad malu haka sai an ta dai da ya tafi abokin sa wai ya nuna masa irin gonakin da arzikin da Allah ya masa sai ya yi alfahari sai ya yi alfahari kake kaga gonan ba a zunnu an tafi da kabi abada wannan gonan ba za ta taba kare ba ya yi musu cewa kullu shay'in halikun illa wajha ya yi musu ma inda kum yanfadu ma wa ma inda kaga ya musu wannan wa ma zunnu sa'a ta kai alƙiyama ma da ake cewa za ta zo ban da koma za ta zuwa ina da yakin ba za ta zo ba kaga ya yi wa wa'annan sa'ati da la min kuka wa annan la yaqtu bi qubur yace ga wala iru ila rabbi la ajanna khayran min hamun qalaba za ka bai da ni zuwa ga ubangiji na ma a cikin kiyama ma za ta zo ta bani a bibi shi wannan gona kaga ba su tsauri da Allah ba sai a bashi shi yake ah yanzu ya dan uwana yanzu ka kafirce billazi khalaqaka min turabi thumma min nutfatin thumma tawaqa nan kuma wannan dan gona har ka kafirce wa ubangijin da ya halice asalin ka kai kuma ya halicce ka da zamani saboda gona kai ta ce arziki abun kasa har kai musun kiyama ka kafirce wa Allah kai musun cewa ba ka kare ba kai wa Allah ba ruwana Allah ubangiji na zan Allah da komai da ƙarshe Allah ya ce muka saukar wa gonin da bala'i talata ta kone halaka ya zo yana ta juya yana buga hannu yana juya ta su haka yana da dama to gara shi ya so kuma to Allah ce rayuwar duniyan nan gaba ɗayanta daga lokacin da rina ne kawai duk tsawonta duk da wanda shi ta Allah ya bata lokaci ɗaitace kamar lokacin da rina ta zo ruwan sama ya sauko gonaki suka sun suka yi kyau suka bai suka ɗan sha'awa a manoma duk inda aka wuce har su ɗan ne zuwa da lokacin da za su ne, su bushe a gide su a sassare su bayan ta sun ba da sha'awa yanzu an girbe su an sassare su kuma isa ne a cikin da kula da ne ta taɓa sun ce za a yi bala'i za a mutu to yanzu ba gonan ne ko da ko adda da kafin zo ya sa gonan ba a cire amfanin gonan kaga ta bushe ta kakkarye ta fatattake ta yankune ta gaba da iska yana shekar da ita Allah ce kamar wannan ɗan lokaci da fara rayuwar duniya daga saukar ruwa zuwa fitar amfanin gona zuwa nunansa zuwa a ajiyar da an tsauna a ciki abin Allah ba ɗaukacin sarki to Allah ya ce haka rayuwar duniyar nan take wato kafiri yadda yake ganin duniya kamar yadda ruwan na tafi Allah ya azurta su ya azurta su da tafi suna da biza suna da bindigogi suna da abun abun na'urori suna da jiragen sama suna da sojoji suna da dukiya suna kuma suna ganin in suka rufa wa musulunci nan da musulmi za su iya gamawa da su Allah zai iya ba su ya ba su kuɗin ya buɗa musu har su kan wani waje wani matsayin da suna ganin Allah ba da kansa ba za su iya kafsawa da shi Allah ba da kansa ba za su iya bugawa da shi Ita da sai Allah maɗaukaki take ce sai al'amarinmu ya zo in mu sako musu da wani bala'i da musiba da dare ko da rana wanda ba su iya gane shi yanzu ba corona na ta shiga kasashe ba wani buɗe da aka ba a Jericho ba wani bullet kwayar da aka harba a italy ba wani bullet gaba ɗaya da aka harba wa china babu wani bullet gaba ɗaya da aka harba wa spain babu bullet ɗaya da aka harba wa uk aka harba wa ƙasashe kawai to ga shi nan kwayan cuta ne da ido baya ganin ta su cuta su kullum ka ji an zubar da mutum dubu biyu dubu ɗaya dubu ɗaya da ɗari tara kullum a cikin da sojoji da suke mara suka ji ba za su kashe mutane a cikin Amerika ko uk ko china da makaman da na'urori da kuma kwamfuta da gano abubuwa da allah ya ba su ba amma allah ya zo musu ta da ba ka zato subhanallah ya zo ya duniya ta da ba sa zato allah uku ya rufa mana asiri da rayuwar duniya ba komai ne wato shirme ne yadda gona ta ci ta mata kyau ta mata kyau daga baya ta zo ta yanku ne ta Ka bushe ta da ya baka sha'awar magona haka cikin rayuwar duniyar nan ta in ji Allah jan hankali ne da ita idan ka barka ka barka kuma Allah ce haka da muke bayyana ayoyinmu ga mutumin da ko mutanen da suke da tunani na'am إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذله أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ya مدوكة سركية والله يدعو إلى دار السلام Allah yana kiran bayinsa ne masu zuwa gidan lafiya gidan kwanciyar hankali gidan aminci shige ne aljanna. aljanna idan aka shige ta babu tashin hankali babu ta'addanci a cikin aljanna babu masu gamsuwa da mutane babu kidnappers babu amroba babu yan shara a cikin aljanna babu yan sara suka babu wani jiki a cikin aljanna babu tashin hankali ba ka tunanin yau wani zai ma ta'addanci ka aminta daga cikin abin tsoro ka aminta daga yunwa ka aminta daga talauci ka aminta daga rashin da rashin sutura ka aminta daga cikin kishin ruwa komai a cikin aljanna kana da shi to Allah shi fa yana kiran mu zuwa ga wannan gidan aljanna ne shi yasa ya aiko mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya saukar da alqur'ani da turo man ya turo annabawa ya saukar da littattafai da sama daya don Allah yana son mu ne mu rayu gobe kiyama cikin jin daɗi cikin aminci tsakanin gidan duniya da muke cikin firgici da kashin hankali wallahi babu fargaba akwai corona babu ebola a cikin aljanna babu lafa a cikin aljanna babu meningitis a cikin aljanna ciwon sankarau babu abin da amai da gudawa a cikin aljanna babu sauro babu cholera babu malaria babu kansa babu wani abu a cikin aljanna jita ne na amincewa kawai in ji aljanna in ji Allah saboda Allah ya aiko manzanni su rika inviting namu suna kiranmu suna gayyatar mu ku biyo nan ku biyo nan ku biyo nan yana maka ku biyo nan ku kuka ku aljanna kuma wa yahdi man yasha'u sai ga aljanna ba kwa ban shi shige ta inshallah a'a aljanna na kan shirya da wato wanda yake so ne zuwa gare ta ba kowa bane da kan shirya wanda nuna kai shi da shiga aljanna to da kan shirya da shi ne ila qira'in mustaqim a hanya mai dukiya kace kullum muke roƙon Allah ihdina siratal mustaqim Allah ka shirin da mu hanya madaidaiciya Allah ka shirin da addinin mu su zama su a hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su ya Allah suka ne ne waɗanda bayin Allah ya ni'ima a gare su suka min annabi ta farkin da annaba suka rayu a kai wasu jitina da suka rayu a kai irin su sayyidina abubakar da su maryam da kuma suwa wasu hada'i da tafarkin da shahidai suka rayu a kai irin su sayi na umar da su sayi na usman da su sayi na hamza da sauran wanda suka yi mutuwan shahada wasalihina da hanyoyin mutanen kirki da suka rayu a kai irin su ibn taymiya su imamu malik su imamu shafi'i su abu hanifa da sauran salihan bayin allah subhanahu wa ta'ala to wannan tafarkin muke so ka ajiye mu akai ya allah zama ko akidan mu iri nasu ɗabi'un mu iri nasu halayen mu iri su ibadar mu iri na su ne abun koyi ula'ikan ladina hada Allah waɗannan su ne wani Allah ya shirya da su ko kuma mu yi koyi da irin shiryansu da irin shiryansu to su ne muke roƙo Allah ya shirya kullum mun he mun faɗa a Allah dan mu cewa Allah ko gairin mamdudi Allah ko ka shirya mu hanyar wato Yahudawa da cikin Yahudawa da cikin Yahudawa da al'adun Yahudawa da halayensu su ne wanda Allah ya fushi da su wannan kwali da hanyar hanyar kiristoci ya Allah wanda suke atattu ne ba sa karanta littattafan su ba sa din Allah subhanahu wataala wannan tafarkin shi mutu so wannan shine inda Allah ya kira mu da'iman ya saukar da Qur'ani ya koma manzanni da shi don wani abu ne. wannan shine a cikin kaddashin da lokacin mu ya tafi za mu takata a nan za roƙo Allah maɗaukacin sarki ya mana albarka da yawa mu Najeriya albarka da yawa dukkan duniya albarka da yawa al'umman mu albarka da yaya mana wannan bala'i na corona Allah ubi da ba mu zaman lafiya da arziki ya karɓi wato ibadojin mu da kuma dukkan addu'o'inmu za mu ci da amsa tambayoyin da aka wato rubuto da farko a yau mai tana cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce menene hukuncin wani ke aji amma baya son yin sanya. shabar azumin kawai shabar azumin domin wanda ya raba tsakanin sallah da azumi ba musulmi wanda ya raba zakka da sallah ba musulmi wanda ya raba haji da azumi ba musulmi ne shi yasa zamanin sai da abubakar lokacin da waɗansu suka yi zakka suna kalla suna haji suna furta la ilaha illallah muhammadur rasulullah suna haji kamar yadda muku suna haji suna zakka amma ba sa zakka suka hana sayyidina sayyidina Abubakar ya yaƙe su ya yaƙe su sayyidina Umar ya ce ya me yasa zaka yaƙi mutane suna ce la ilaha illallah don sun ci su da zakka sai sayyidina Bakar ya ce sayyidina Umar radiyallahu anhuma wa ai ba da zakkan yana daga cikin cikamaki la ilaha illallah ne kuma ina da ko da da baibayi igiyar nan da bai bai yi da a ƙarfi ɗaure dabbobi da shi suka kasance da suna ba da shi lokacin da alƙari yake raye sai yau suka hana doba annabi wallahi sai na yaƙe su daga baya sai sai da umar ya ce wallahi daga baya da na tsaro su na ga wani buɗi ne da nuni da Allah ya wasu na abu yana kan gaskiya. Idan ka ne amfani da sallah nan ba ka eh, azumi. Kan cikin azumi akwai sallah. duk azumi a akwai sallah saboda ta yi an kwanar kar shi ɗan ya ruɗe ka kowanne yana matsayin kansa azumi shekara shekara shi ibada sai ta shekara da shekara kuma sallah kullum sau biyar sai kayi ta a wajibi kuma ita ce matsayin addini sai mai azumi ana yafe masa in ba iya bayyana ciyar in ya tsufa ya ciyar idan ba ya fi hankalin su ma ciyar wanda da azumi an soke masa amma sallah babu wani wani yanayi da aka ce an sauƙaƙe wa mutum ko an yi masa kada ya yi ta saboda a yi har tara ita ake maka idan ka mutu ita ake yi ranar idi ita ake ranar babban sallah ita ake in an rasa ruwan sama ita ake in za ka eh, istiara ita ake idan wani bala'i ya sauka masa ita ake yi a ƙarshe idan za a kai ka kabari ake ba ka son mu ma ba za mu in ba ka sallah mu ma ba za mu maka da ka mutu ba wanda shi ne saboda haka wannan kuskure Allah ubangiji ya gyara ya shirya masu wani mu ta biyu a yau da tambayar ci assalamu alaikum suna Abdullahi Muhammad Yakubu da Kano a malam tambaya ta ita ce muna soyayya da wata amma sai mahaifinta mahaifinta ya yi mata zaɓin wani ne mata aure kenan yawa sai mahaifinta ya mata zaɓi da wani amma ba da son ranka ba a shi ne da muka yi shawara a kan mu gudu eh, mu sha a ɗaura mana aure shi da ne ko mu haƙura a yi a mahaifinta to inda matsalar take suna ikirarin cewa sai ta kashe kanta da aka aura auren da shi cikin Allah ta kamala duk mai yin aure neman aure ya kamata ya istikara kun tabbai ka tana istikara kuwa ne in istikara ne lokacin da kake neman ta kullum kana ba Allah zaki cikin alkhairi ne auren ka da wanci sunanta ya makamin abin da ke koyi ya mai iko ya wani san abin da ke ba in aure da wancan alkhairi ne a gare ga addini na da rayuwata da ƙarshen al'amura na Allah ka tabbatar in ba alkhairi ba ne aure da da zance ya Allah ka jure ta ta da auren ya tafi ka ba mun abin da ya fi alheri idan ka saba yin haka sai ka kuma ubanka ya ka ya fito da wani an ka to wataƙila za zaɓi da Allah ya maka kenan ka fita hanyar ta alheri bane zancen a gudu ba ba a yi ba bai ba ta so ba tun da ka ba wa Allah za ka kashe abu ya ci wanda ya biki kasar shi ba zai yiwu ba to shi ke nan ka dawo cikin hankalin ka da take yin ka wataƙila Allah maɗaukaki sarki za su yi shi na mafi alkhairi kada a yi aure kuma can ku gudu ku je a ɗaura muku ba a ɗaura aure don waliyin da shi ya ɗaura ba ba la nikaha illa bi waliyin duk da aka yi ba tare da izinin ubanki ba ku bayyuwa a madadin uban idan kotu za ta alkali ne zai je ya duba mai dalili da yasa uban ya hana sai ya karɓi wilaya ya karɓi walittakan a hannunsa in alkali ya sa bai da hujjaci ni na ɗaura muku saboda ka daga wali sai alkali alkali kuma yana wakiltar shugaba ne amirul mumini saboda haka auren da aka taura ba izinin su ba bai yi ba sannan ce za kanta kuma ya nuna haka ba musulman kirki ba ne ba a ce har da baban ya ce ma kar a yi kenan to musulmi ne bai yadda da kaddara ba wa da bi qadari da wa sharrihi yana da cikin sunan imani kai imani da abu Allah ya kaddara maka da alkhairi ko da tin haka in ka ta kafura wal iyad billah ana kallon fim kenan da kuma fitine na soyayya da littattafan soyayya abin da masoya suke tura suke yi ita ma za ta yi ku rika yi ku da tarbiyya na addinin musulunci Allah ubangi ya ya sauwake ya kare mu alaihi wa sallam ala محمد وعلى Muhammad. Kama كما ala على ابراهيم وعلى ال Ibrahim. mai ta waɗannan lambobin dai a rika su da fasawoyi da tambayoyi ta kansu da farko layin da farko sifili takwas sifili tara bakwai shida sifili shida bakwai daya uku 080-97606-8713 yayi sikili bakwai sikili hudu daya daya shida biyar biyar uku uku a turanci 070 011 6 5533 ana gwaji ba da sa'a Allah ta lamu zai muka shaɗu Allah ilaha illa an ta wasu firka tubu ilai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh